وتأكلون التراث أكلا لما Kuna cin haƙoƙin raunana mata da marayu ci mai tsanani ba tare da duban ko ya halatta ba.